Hukumar zaɓe mai zaman kanta Elecam ko Election Cameroon sun sake fitowa domin sake sabunta sunayen al'umma a kundin zaben ƙasar ta jamhuriyar Kamaru bayan sun kwashe kimanin watanni hudu ba a jin su ko amonsu. Amma Darakta Janar na hukumar zaɓe mai zaman kanta Abdullahi Babale shine ya gudanar da gangami a babban birnin ƙasar Yawunde, anda yake cewa. A halin yanzu muna da jama'a sama da dubu ɗari shida waɗanda za su zo domin karɓan katunan zaben su kuma za mu yi aiki tukuru a wannan shekara na dubu da goma sha shida fiye da shekaran bara na dubu da goma sha biyar ya ci gaba da cewa ina faɗakar da 'yan uwana 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru waɗanda shekarunsu ya kai na yin zaɓe da su hanzarta domin rubuta sunayensu a kundin zaɓen na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma hukumar zaɓen sun kafa waɗansu kwamitoci domin domin wayar da kan al'umma na sabunta sunansu a kundin zaben. Darakta Janaral ɗin na hukumar zaben Abdullahi Babale ya ƙara da cewa. Wannan shekara mun canja sabon salo domin mun sanya lambobin waya da ma lambar karta kwana domin masu bukatan rubuta sunansu. A kundin zaben ina bukatar duk wanda ya san cewa katinsa yana ofishinmu na reshe-reshe ko na ƙananan hukumomi da ma na karkara har ma da na jihohi ya kamata su hanzarta domin su zo su karɓi katinsu. Na yi hira da Baba Zakari a matsayinsa na memba a hukumar zaben mai zaman kanta ga yanda hirar mu ta kaya. nan da shekara biyu ne za a yi yawancin duk zaɓe za a iya a ce ko yau nan a ce to gobe ne ko jibi domin zaɓe yana kamawa in aka ce an tabbatar da zaɓe shi yana kama wata uku tukunna na eh, shirye-shirye muna yin haka ne domin ya zama na cewa za mu iya mu haɗa wannan zaɓe. na gode <laughs> Mamadu Zakari. Malam Suleiman shi ma jami'i ne a hukumar zaɓe mai zaman kanta waɗanda suke shiga sako-sako gida zuwa gida kofa zuwa kofa domin wayarwa al'umma kawunan su na mallakan katin zaben ga irin fashin bakin da ya mini. In mutum bai da kartan zaɓe ba a ɗaukan shi kamar shi ɗan ƙasa. In ba ka zuwa zaɓe ko da kana so wani ya zama shugabanka bayan da za ka yi. Na yi kicibis da wata yarinya da mahaifiyarta akan hanyar su na zuwa yankan katin zaɓen, na tambaye su ko su ma kuma sun rubuta sunayensu a kundin zaben ne? Na zo yankan kartan zaɓe ne saboda mu kare mu kuma mu zaɓi shugaban da muke so. Shekaru na ya kai na rubuta katin zaɓe gashi na rubuta na. Ga tsarin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru dai sai nan da shekaru biyu ne za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar da taɓai da majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi amma abu yana iya canzawa a kowane lokaci Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.